بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana daga cikin ibadu da ake so mutum musulmi ya rike su ya koyi da su kuma ya dagwama a kansu a watan ramadana ko a wajen watan ramadana shine wato halartan sallar jana'iza idan an yi rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa dukkan wanda ya halarci sallar jana'iza yana da qiradi guda ɗaya sabai suka tambaye shi cewa menene wannan qiradin yace kamar misalin girman dutsen Uhudu? dukkan wanda ya je ga dutsen Uhudu ya san dutse ne mai girma kwarai da gaske a ce mutum yana da lada makamanci wannan rana alkiyama ba karamin alkhairi bane a gare shi sannan yace haka kuma duk wanda ya bita yana da wato lada guda biyu a wani wurin ya ce wannan ƙiratin misalin duwatsu ne manya guda biyu sannan daga cikin abin da ake so a kiyaye a cikin watan ramadana da bayan wucewarsa shine mata su koyi yin sallah a cikin gidajensu ana buƙatan a rinka raya gidaje da ibada mata ko su ne waɗanda suka fi kowa zama a cikin gidaje saboda haka raya gidajensu da ibada haske ne a cikin rayuwarsu sannan mata idan sun nemi su je masallaci idan ba ana tsoron fitina ba ne ko ana tsoron wani abu da zai iya cutarwa to baya halasta a hana su zuwa masallatai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa a cikin hadisin da Abu Dawud da ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana matanku zuwa masallatayya amma su mata su sani gidajensu su yafi musu alkhairi akan wato zuwan su masallaci don haka dai hadisi ya kwadaitar da mata su yi sallar su a gida amma idan dalili ya sa za su masallaci kada hana su zuwa masallatayya din daga cikin abin da ake so a yi a cikin watan ramadana kuma a rinka yin sa har bayan watan ramadana bayan an koye shi shine mutum ya zamto yana da kwaɗayin zuwa sallar idi da yawa daga cikin wasu mutane an jarabe su da rashin son zuwa sallan idi wanda kuma wannan rashin samun gwaggwaban lada ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance duk ranar idi yakan fita ya je fili ya sallan idi tare da mutane ya musu ba sannan ko ya musu sallah sannan kuma ya musu ba wanda wannan hadisi ne daga cikin sahih bukhari kenan daga ce abin da ake so a matsayinka na musulmi wanda yake neman so ya je gidan aljanna to kai kokai kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar zuwa masallacin idi idan ya zanto cewa ranar idi ta zo daga cikin abin da ake so a koya a watan ramadan a koyar da mutane har bayan ramadana shine koya ma ƙananan yara yin sallah ya zanto an koya musu sannu a hankali in an ce sannu a hankali waɗanda shekarunsu bai kai bakwai ba ba za a duke su ba ba za a tsoratar da su ba sai dai a rinka jan su a jiki ana koyar da su ana sa musu sanyin sallah din kuma musamman za ku ga cewa Allah ya ɗabi'antar da ƙananan yara da son sallah musamman ma sujada galibin yaron ya tashi koyon sallah zaka ga da ka ce mai Allahu akbar daga tsaye ba su kai ruku'u ba galibin su sujada suke yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a shirin mu na baya ya ce lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah shine lokacin da yake cikin sujada da aka ku yawaita yin addu'a a ciki yan uwa musulmi mun faɗa daga cikin abin da ake so a koya ma yara yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Abi Dawud ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurci ƴaƴanku da su rinka yin sallah a lokacin da suka kai shekara bakwai da haihuwa sannan ku yi musu bulala idan sun ƙi yin sallah a lokacin da suka kai shekara goma sannan ku bambance su a shimfiɗa in yaro ya kai shekara goma ba a so yana kwanciya a shimfiɗa ɗaya da wata mace ko da 'yar uwarsa ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya wannan koya musu kamewa ne da tsoron Allah da mutunci da tsarkin zuciya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana mu haɗu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh